من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta laraba 21 a watan ramadan na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da shida a watan shida ta miladiya ta 2018 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 63 bayan 200 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم نعم ثم قال الله تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول معروف مبتدا وخير خبر المبتدا والقول المعروف والذي ليس فيه سب ولا شتم ولا منكر ومغفرة أي مغفرة لما قد يصدر ممن أفلم فلم يعتى لأن الإنسان إذا منع أحدا من العطاء قد يتكلم عليه ويصبه فالمغفرة لهذا المتكلم مع قول المعروف خير من سرقة يتصدق بها عليه ثم يتبعها أذى يتقدم به إلى هذا المعتي والله غني حليم أي غني جل وعلا فهو قادر على أن يمن على هذا الذي ليس عنده شيء فيغنيه حليم فلا يعاجل بالعقوبة جل وعلا وبنجي تبارك وتعالى تكونا آية قول معروف ومغفرة خير qaulun ma'rufun ubangiji madaukakin sarki ce qaulun qaulun ma'ruf ma'ana mubtada ne khairun shine kuma khabarul mubtada ma'ana alqaulul ma'ruf qaulun ma'ruf fadar maganar da take mai kyau shine qaulun ma'ruf fadar maganar da take mai kyau maganar da take alkalimatu tayyiba wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yinta ga wanda ya yi ta akwai ladan sadaka ga wanda ya kyakkyawar magana ga wanda ya gayawa nan ka taba inda kake khairun ومغفرة خير من صدقة yatba'uha adha ubangiji tabaraka wa ta'ala yace magana kyakkyawa ta yi mutum ya zo ya nemi taimako akan wata bukata tasa sai ya zama bai samu biyan wannan bukata ba ga wanda ya nemi taimakon a wajensa ko a wajensu ya zama ba su iya bashi ba saboda wani dalili na ko hali ko yanayin da suke a ciki a lokacin ba za su iya ba da wannan agaji ba ko taimako ko saboda wani dalili taimakon ya taso na gaggawa ne ga wannan bawan allah abinda kuma za a taimaka masan tayo baya kusa akwai bambanci tsakanin mutumin da ya zo neman taimako na agaji na kudi ga wanda ya zo gare shi akwai bambanci tsakanin wato wanda ya je neman taimakon a wajensa cewa ba shi da kuɗi ko kuma yana da kuɗi amma kuɗin nan suna nesa zai iya zama ya je neman taimako wanda ya je neman taimakon nan gare shi ya hange shi mai hali ne mai wadata ne zai kuma iya taimaka masa amma bai san san da ya je ɗin ba a wannan hali wato babu kudin da zai taimaka masa a wannan lokaci ta yi kudin da yake nasa ko suna banki ko suna hannun wani ko suna nesa akwai bambanci tsakanin wato kudin suna nesa da kuma babu su sau da yawa shi malam bahaushe yakan fassara idan wani yana da kaza zai iya yi min kaza da na je zai ɗauko kaza ya ban hmm. za ka iya zuwa ɗin ba wai yadda ka ɗauka ka suranta shi e yana da wannan kaza ɗin ma a lokacin kuɗin hannunsa ya kashe jira yake kuma wikiyan ne sai an shigara ne kun aiki sannan ya tura banki ya samu kuɗin sai ka je da larura ta gaggawa ta yanzu yanzu ta matsalar rashin lafiya ko asibiti ko abinci sai ce da allah ka yi haƙuri a yanzu ba yadda za a yi sai ka fito kake zaginsa ka ga mutumin banza dan abin da zai ɗauko ya ban saboda ganin kashi kaza ta wusan da ka zo ɗin ko dubu ɗaya ba shi ko ɗari biyar ba shi da ba wai dan shi ba wai ba shi da kuɗin ba ne yana da kuɗin amma a nan a inda yake kuɗin hannunsa ya kashe su yana da su ainihin wato kila a banki haka ne ba wai ba shi da ba amma a yanayin da ka zo da bukatar ta gaggawa wato ba shi da kuɗin a hannunsa sai ba ka haƙuri sai ce da allah ka yi haƙuri yanzu dai ba yadda za a yi ba lalle ba ne sai ya yi maka sharhi ya yi maka bayani ya ja baki ya fassara maka yanzu ka ga wannan da kaza na shigo ne kaza ne kaza kaza ya kare sai gobe ko jibi in je banki ba bukatar ya maka wannan shi ya san dai dalilin da ya sa ya baka hakuri tsakani da Allah cewa abin da kake bukata ta gaggawa ce kuma ba wata bukata bukata ba ce babba amma a halin a yanayin babu wani abu a kusa a hannunsa ka gani yana da shi amma ba a hannunsa ba kuma mutuntun da ba shi ba ajiyar bankin dan fulani zai yi ba ai dole ya zama hakan ta faru a gare shi wai dan fulani ne aka masa nasiha ya kai kudi banki da ya sai da dan maraki ya kai kudi banki ya bayar sai da kan kujera ya zauna ya ki tashi aka jima aka ce dan fulani yayawa kake jira ya ce kudi na aje a nan nake gadi aka ce a ai an an aje ta ya ce mutum ya aje kudin ya tafi kuma ai dole in zauna in yi gadi ka gani to ai kai ba mai gadin kudin da kudin yana banki dan haka kaga ba yadda za a yi to shine aka ce qaulun ma'arufin shi wanda aka zo neman bukatar a wajensa sai kyakkyawan magana ya ce da allah a yi haƙuri shine ƙaunin ma'arufin ya ba da haƙuri ya yi rarrashi ya nuna tausayawa wa makfiratun kuma ta yi wannan da aka yi wa ƙaunin ma'arufin din zai fita in ya fita zai yi zaki ya ce mutanen banza marasa imani masu kuɗin zamani masu ya faɗi ta abin da zai faɗa na ɓace ko na zagi ko na mi ta yi shi wannan wanda aka yi wanda ba a taimakawa ba ya fita ya zage-zage kuma shi wanda ya zaga din ya ji sai Allah ya ce to wa maghfiratun duk da haka yi masa afuwa maimakon ka kira shi ka ce na ji ka zage ni to bashi kake bi na to dole ne to an hana ka an hana ka kai abin da za ka yi ka sa haɗa masa majina da jini a'a wa maghfiratun Allah yi masa afuwa Allah ya ce to khairun yin wannan ka gaya masa magana mai daɗi ko da ya yi marar daɗi dai ka ba shi haƙuri in ma bai yi ba khairun allah ya ce ya fi alkhairi min sadakatin ya aza fiye da ka ɗauki sadakar ko taimakon ko agajin ka ba shi sannan ya tafi ka ce mutumin banza haka yake kullum daga raraka sai maula mutumin banza ni na gaji da shi ya fi ka hana shin yi masa magana mai kyau ya fi ka ba shi ka cutar da shi ɗin ka gaya masa waccan mara daɗi ɗin gara ma'ana wato ka gaya masa maganar mai daɗi ba ka bashi ba a wajen Allah ya fi maka sauƙi ya fi masa sauƙi, kuma shi ma ka tsare masa kimarsa a maimakin ka bashi ka ci mutuncinsa ce haka ake fama da shi kullum kai da kawo sana'ar kenan laraka kaza kaza da sauransu Allah ya ce wallahu ghaniyun halim ubangiji Wataala ce wallahu ghaniyun halim ubangiji madaukakin sarki ghaniyun ai mawadaci ne jalla wa ala ai fa huwa qadirun ala an ala hadha allazi laysa indahu shay bana ubangiji mawadaci ne yana da wadatar da zai wato wadata wannan wanda ba shi da komai a hannunsa allah zai iya wadata shi da wadatarsa kuma halimun ubangiji mai haƙuri ne baya gaggauta ukuba ga wanda ya faɗi ba daidai ba ko wanda ya bayar da sadakar ko taimakon ya yi bakan magana ko zagi ko bace ubangiji mai haƙuri ne ko kuma wanda ya zo bai samu ba ya yi zagi ko bace don da haka ubangiji mai haƙuri ne bai kama shi da wannan wato laifin nan take ba muka fahimci cikin wannan aya cewa idan mutum ba shi da damar da zai ba da gudunmawa ko taimako aka nema to fali ya kul kaulan ma'arufa sai ya faɗi magana mai kyau kar ya yi wato bakar magana ko ya yi zage-zage ko ya yi habaici ko ya ce a tashi daga nan kullum a zo a dame ka jiya ma haka shekaran a'a ya yi dai magana mai kyau ya jure kuma da duk abin da wanda bai samu ɗin nan ba zai gaya masa ba zai tashi ya zo tashi ya ce to alhaji tun da ka hana dama dai sai da zuciyata ta ce kar in zo na san shedan ba zai bari kai ba dama na san ba na zaton alheri kaga ba fa bashi yake banka ba ba bashi kake sa ba amma ka ce to duk da haka kar ya mai da martani ya jure wannan shine ma'ana dan wanda ba a bashi ba zai iya yin maganar da ba daɗi in bai san wato ka'ida ba ko abin da ya kamata shine ma'ana qaulun ma'arufin wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha aza abu na biyu cewa mutum zai iya aiki ya lalata ladan aikinsa zai iya aiki da za ka ba da taimako ko sadaka ko agaji ko tallafi don allah sannan kuma ka zo ka yi gori ga wanda ka bewa ko ka bata masa suna ko ka zage shi to ka lalata ladan wannan abin da ka aikata sannan wato muka fahimci idan mutum ya yi sadaka abu na uku kenan mutum ya yi sadaka ko ya yi taimako ko ya yi agaji sannan ya yi bakan magana ko ya cutar ko ya faɗi ba daɗi ko ya yi zagi mai sunan wannan sadaka tasa eh sunanta muka ce sunan ai asiri da ya bayar da sunan sadaka ya bayar amma ya yi wani abu kuma na cutarwa ko kuma na magana marar daɗi mai sunan sadaka eh? ban da gorin gorin ai abin da ya yi ne ita sadakar ita ce abin da ya bayar gorin ko zagin lafazin da ya fito daga bakinsa ai shi ne gori in gori ya ko ko zagi in zagi ya yi to ita matsayin sadakar mai sunanta za iya canza mata suna ko tana nan sunanta sadaka eh? ba maganar ladanta maganar ladanta a wargaje ke a rushe ke don ya lalata ladan da goron ko zagin da ya an fahimta amma sunan sadakar ba. tana nan sunanta sadaka ko sunanta cutarwa ko sunanta tafita da kulli ba sunan ta ina sunan karanto cutarwa sunanta sa ka eh, gagan yatba'uha adha eh, yatba'uha baya ba eh? khairun min sadaqatin yatba'uha adha ya fi alkhairi da sadakar da aka yi aka cutar har yanzu dai sunanta ne yana nan sadaka ba a canza mata sunan ba amma an rasa ladan da sakamakon abin da aka yi na cutarwa an fahimta amma sunan da allah bai canza mata ba sai ce khairun min sadakatin yatba'uha azan sadakatun yatba'uha adhan ma zalat ismuha sadaka har yanzu sunanta sadaka sai dai abin da aka yi na cutarwa kuma ya ruguza wato la ladan kenan ladan kenan wanda ake nufi na'am يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ۖ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أي من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا أيها الذين آمنوا تتكرر كثيرا في القرآن العظيم والمقصود من حتى تنبيه والحث والإقراء على قبول ما يلقى لأن المؤمن إذا نودي بهذا الوصف الجليل انتبه ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك فإما خير تعمر به وإما شر تنهى عنه ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan na amanu irin wannan kira da irin wannan jawabi kiran bayan allah masu suna da wannan abu da suka sifanta da shi shine na imani ya ayyuhan amanu ya zo da yawa yana maimaituwa sau da yawa a gurare da yawa a cikin alkur'ani abin nufi da idan ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan na amanu abin nufi tambihi ne da jawo hankali da kwaɗe fitarwa da nusantarwa akan masu imani su karbi abin da zai zo bayan wannan kira don a bayan wannan kira ɗayan abubuwa ne guda biyu zai zo na farko yanzu dai an kira mumini da wannan sifa da sifarsa ta imani ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da kaɗaitar ubangiji da kuma cancantar abauta masa shi kaɗai kuka yi imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam kuka yi imani da addinin musulunci shine addini na gaskiya addinin da allah ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi masu wannan sifar masu wannan aƙida su allah ya kira da ya kira su da wannan sifa mai ɗaukakiya ma'ana sifa ce ta zai jawo hankalinsu domin bayan wannan kira kamar yadda abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu ma yake cewa in ka ji allah ya kira ya bude jawabin aya ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ce to ka meka kunnanka ka saurara ka ji ɗayan bi ne zai biyo bayan wannan kira babu na uku ya ce in ma khairan umaru bihi in ma wani alkhairi ne ake umartar ka ka aikata ka samu ladan wannan alkhairi wa in ma sharran tunha anhu ko kuma sharri ne ake son a hana ka kada ka aikata ka fada cikin wannan sharri da musiba ka haɗu da mummunan sakamako ko kuma alkhairi ne ake umartar ka ka aikata ka samu alkhairi ka samu wannan gara basa babu na uku Allah madaukakin sarki ne wannan kira sai ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku rusa ladan sadakar ku bil manni da gori Wal'aza da kuma cutarwa ma'ana ka yi wa ka bewa mutum sadaka ka yi masa gori ka ce in ba dan na ba ka in ba dan na maka ba in ba dan ni ne ka yi masa wannan gorin ko kuma ka cutar da shi ma'ana sai ka zo gashi wato a cikin mutane wanda zai ji nauyi da kunya sai ka nuna shi ka ce gashi nan ku tambaye shi ni na bashi sadakar kaza ku tambaye shi wannan ma inda ba ni na bashi ba ya isa yi kaza ga ka cutar da shi ka zuban masa da kima ka kwararan masa da wato wato ruwan mutunci na fuska kenan cewa kada ku yi irin wannan latu zai yi uha sudan in kun yi haka kai ka lalata ladan sadakarka a banza ya tafi a iska domin ladan da Allah zai baka ka yi abin da ba za ka samu ladan ba ma'ana kamar ka zo yanzu ka yi miya ka tuka tuwo ka yi miyar mai kyau a maimakon ka zuba a kwano ka ci sai ka ɗauka ka kai cikin masai ka zuba kaga ai ka lalata kenan ba ka da buƙatar kuma wannan abu don haka kada ku lalata sadakar ku bil manni wal aza da yin gori ga ga wanda aka bewa ko wal azalil mu'ti ko a cutar da wanda aka bewa ma'ana wannan yana rusa ladan sadaka mutum ya bayar da sadaka ga wanda ya bewa ya bata masa suna ko ya cutar da shi ko ya musguna masa ko ya yi masa gori Allah ya ce kallazi yunfiqu malahu رئاء الناس kallazi yunfiqu malahu mura'atun linnasi kamar mutumin da yake bayar da dukiyarsa amma shi zai ciyar zai taimaka zai agaji amma dan mutane su gani dan mutane su faɗa a ce kai wannan mutumin da karamci yake kai wannan mutumin ai ai ba irinsa ai mutum ne mai kyauta ai hannun baiwa ne ai mai bayarwa ne ai mutum ne mai addini ai mutum ne mai son sadaka kada ya zamanto mai irin wanda akwai mai bayar da kyauta agaji taimako sadaka amma haka yake sanya ji mutane suna yada ana kiransa mai karamci mai kyauta mai baiwa mai tausayi mai addini mai kaza kaza shi wannan manufa ita yake so kaga riya ta shigo kenan yana son mutane su gani su yaba cewa wannan mutane su gani su yaba da shi ne manufarsa shi ya sa ba in ya san zai yi abu a koye kuma zai yi shi a fili gara ma ya fito ya a filin jama'a su san yayi duniya ta san yayi a san cewa shi mai yi ne a yada yana jin daɗi a ce ai a labaru an faɗi yayi kaza wane yayi kaza ko ya bayar da kaza ko ya taimaka akan kaza idan ya zama to shi manufarsa a zuciya wannan ce to shi ma ya lalata wannan sadaka ko kyauta ko taimako ko agaji da ya yi da wannan riya san mutane su gani amma idan ba shi ne manufarsa ba ko da an gani ko da an yaba ko da an ce shi mai karamci ne shi mai addini ne matukar ba ita ce manufar tasa ba wannan kuma baya lalata masu aiki domin ubangiji maɗaukakin sarki yana da adalci subhanahu wata'ala cewa akwai riya da take zuwa dan a gani a yaba akwai kuma riya irin wadda akwai nifaka da rashin cikakken imani da ranar lahira ko wanda yake ga shi duk abin da ya kawai duniya ta san yayi shi shine matakinsa shine ajinsa shine bukatarsa in ya so maganar lahira ko a samu ko kar a samu shi dai duniya ta san yayi idan duniya ta san yayi aka yada yan jarida suka yada aka dauka a talbijin aka yada aka fada a yanar gizo kowa ya ci ya gani kai ya yi kaza ya yi kaza shi wannan shi ne bukatarsa shi ne allah ya ce kallazi yunfiqu malahu ri'a annas kamar mutumin da zai ciyar da dukiyarsa dan yaban mutane dan ganin mutane sannan wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ma'ana nifaqa ta shigo kenan ko kuma laysa indahu imanun kamilun billahi subhanahu wa ba shi da cikakken imani da Allah subhanahu wa da ranar lahira wannan shi kuma zai iya zama mutum ne zai iya zama kalar mutum biyu akwai muminin da yake wato mai imani amma ba cikakke ba mumini ne amma imaninsa imanin ne na kisun imani ne wato tauyayye ma'ana zai iya nuna riya da aikinsa don wani abu makamancin wani akwai kuma wanda yake shi kuma wato munafiki ne wanda shi dama nufinsa a yada a gani a faɗa a yaba a ce yayi yayi kaza kaza shine wannan asalin ma shi ba shi da imanin domin munafiki ne yana da sifa ta nifaka kuma shi dama abin da yake so wato kwata-kwata dai in aka gani aka faɗa aka sani aka yada to shi kenan alhamdulillahi shi bukata ta biya wancan ku a'a yana da ɗan rabin imanin wato ba imaninsa sai dai a ce ba kamili ba ne akwai kuma mai imani kamili sannan sadakar nan ko abin da za a taimaka ko a yi agajin nan yana iya zuwa a yanayi da mataki akwai abin da zai zo a yi shi a goye ba wanda ya sani sai Allah akwai wanda dole zai zama kila sai an sani sai domin zai zo lokacin da za a yi shi wato a bayyana ne cewar an yi shi a bayyane ba shi zai lalata aikin ba yanayin da niyyar da mai aikin ya yi a kanta nan ladan yake korashi Allah ce to misalin wannan wanda zai bayar da dukiyarsa don mutane su gani ya taimaka ya agaza dan riya sannan ba shi da cikakken imani ko ba shi da imani da Allah da ranar lahira sai rifaka Allah ya ce to fa masaluhu irin misalin sadakar wannan mutum idan zai amfana da ita sai Allah ya buga misali ya ce fa masaluhu misalinsa ka masali safwanin alaihi turabun ya ce misalinsa kamar misalin a sami irin wani katon dutse irin katuwar fadin nan za ka ga wani guri za ka ga wani katon dutse a ajiye ko da ɗaukansa ne bayan da za a yi dan adam ya ɗauke shi sai dai inji ta yi wujen wai ma sai an haɗa biyu ko uku in za a ciro shi a ɗora shi a tifa tifa ma sai babba irin wannan za gan shi kuma doransa kansa kamar an sa aska an masa aski an gane irin wannan dutsen ko ba a gane ba irin wannan wanda yake wato za ka ga face katuwa ga ta haka allah ya girka ta ya ajiye ta a wurin babba ba mutum ya kata ba ba ba ta kata ba sannan kuma kansa kaman an masa aski to irin wannan dutsen idan kura ta taso ta hau kansa ta mamaye shi idan baka sani ba baka san asalin dutse ne wanda yake kamar an aske shi ba ƙura ta cika shi ka gan shi sai ka ɗauka ko ma yashi ne ƙila ko kuma akwai a cikinsa akwai yashi shi kansa yashin ne ba ga baki ɗaya amma lokacin da aka zo aka yi wani ruwa irin ruwan da allah yake mutane suke cewa kamar da bakin ƙwarya to kamar misalin wannan fa wacce kura ta zo ta hau ma'ana misalin ciyarwar mai meriya kenan kamar wannan katon dutse wannan katuwar fa wacce kura ta rufe ta fa asaba hawa bilun sai wani mamakon ruwa kamar da bakin kwarya sai ya zo sai ya wanke wannan ruwa ya sauka akan wannan dutsen allah ya ce raka hu salda sai ya bashi wato ya wanku kamar yadda bahaushe a nan kalmar salda ta yi kusa ta ba da wani yanayi na hausa shine mai yawan kusal ko to yawan kusal da wannan ruwan ka gani to wannan kurar da take kansa da wannan ruwan ya sauka ta ci gaba da zama babu ruwa ya wanke ta ya dawo yace yake to haka sadakar meriya take ma'ana kamar kura ce kan wannan dutsen in dai kurar da take kan wannan dutsen za ta tabbata ta wanzu ko da an yi wancan to ma'ana ladansa zai tabbata ya wanzu an gane misalin da Allah yake bayarwa shine sai ya ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba ba za su iya sabon komai cikin abin da suka aikata ba li'annahu a alaihim dan ya ɓace musu babu shi fala yaqdiruna alaihi cewa ba abinda za su samu kamar yadda idan wancan mamakon ruwa da ya sauka kan wancan katon dutse ya wanke wannan ƙasa da wannan ƙura aka wayi gari ya koma yana kyallinsa kamar yace yake haka aikin mutumin da zai yi taimako amma dan riya dan a gani a yaba a faɗa in dai zai samu lada to ruwa ka kaddara ruwa zai sauka mamakon ruwa zai sauka kan irin waccan fa ya wanke ta kuma a ce yashin da kura suna nan sai ka kiyasta haka zai yi ba zai yi ba sai Allah ya ce wallahu la yahdi alqawm alkafirin ay la yahdi man katabahu fil kuffari Allah baya shiryar da mutanen da ya rubuta su asali cikin kafirai ko butulu ubangiji wanda azabar allah ta tabbata gare su duk abin da suka samu sun yi imanin amma na da'awa sun ciyar amma ta da'awa sun ciyar amma ta riya allah ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'alim haka Allah ya faɗa cikin suratu Yunus aya ta 96 97 ubangiji maɗaukakin sarki yace innal ladhina haqqat alaihim kalimatul azab wanda kalmar azaba ta tabbata a kansu cewa sufa fa 'yan wuta ne sufa sai sun samu accommodation a jahannama Sufa fa gidansu wuta ne in sun mutu su ne allazina haqqat alaihim kalimatul azab wacce ce kalmar azabar ya kalmar azabar take kwa ina take wacce ce kalmar azabar wuta eto karanto ta alqur'ani ina take alqur'ani shahadinta na za mu nemo hujja akan wannan kalimatul azab a ina take E to kafin nan kalmar azabar la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i. Allah ya ce la ya kawo lamun kasmi al muqaddara da harfu tawkid shine inna Allah ya ce lalle tabbas sai mun cika jahannama da aljannu da kuma mutane ga baki daya kaga ita ce kalimatul azab din kalmar azabar da wutar jahannama ta tabbata a gare su Allah ce la yu'minu irin wannan ba sa ba da gaskiya ba sa ba da gaskiya ba da gaskiya na hakika ko imanin suka yi sai zama imani ne mai jirwaye da kamar wanka ko kuma imani ne wanda da nifaka a ciki Allah ya ce walau ja'atuhum kullu ayatin duk ayar da za a kawo musu kowace irin aya aya ce ta Qur'ani aya ce ta sasannin sama ba za ta ƙara musu komai cikin imani ba hatta ya rawul azab alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su wal iyazu billah wannan ita ma wannan aya sai muka ga waɗannan abubuwa abu na farko cewa almannu wal aza yubtilu sawaba sadaqa bori da cutarwa yana lalata wato ladan wato sakamakon sadaka ko da akwai ta ta an yi ta an ganta an yi sunanta sadaka amma wancan gori ko cutarwa koriya in ta biyo sai ta rusa ta sannan muka fahimci aya ta yi mana gargadi gabarin yin gori ko cutarwa ga wanda ya sadaka ko ya ba da sadaka ya so yana cewa shi ya yi taimako shi ya ba da taimako shi ya yi kaza kaza kaza wai an yi ta ta wani mutum babban mai kuɗi ne sai ya tafi da wani mutum suka tafi aikin hajji ya biya masa sai ran nan aka zo ana hira cikin jama'a da abokai an tare da yawa sai ake zancen mutanen taki turkawa aka ce yawanci zaka ga in sun zo haji za ka samu da kyar za ka samu ɗan shekara arba'in sai dai saba hamsin sittin saba'in amma tare da haka za ka ga mutane ne masu wato ƙarfi sosai suna da ƙarfi wato idan suka shigo tawagarsu in za kuma ba sa tafiya sai a kwamba in za su taho ɗawafi a maimakon mu mutanenmu sai ka tafi kai kaɗai ko ku tafi ko biyu ko ku uku su sai su haɗu su hamsin su ɗari su ce za su shigo su yi ɗawafi ko a haka za su tafi jifa ko a haka za su tafi inda duk wanda ya ce zai keta cikin su ya yanko suna da bawar da za su wato kawar da shi sai ake zancen waɗannan mutanen aka ce ai mutanen turkiya mutane ne masu karfi masu kaza kaza sai wannan mai kuɗi sai ka nuna ka ce wani shekarar da na biya maka aikin haji ka je maka ban nuna maka su ba da ko ban biya maka maka ka na nuna maka su ba kaga a cikin mutane a cikin taron jama'a kaga kana ce ka biya masa maka ya je ka nuna masa su kaga ai a nan abinda allah yake faɗa aza cutarwa ta shigo ka gani cutarwa ta shigo kaga wannan makan da kake faɗa ka zo kuma ka cutar da shi ka zuban masa wato da kima cikin mutane sannan abu na uku muka fahimta cewa aikin meriya aikin meriya menene menene aikin mai riya eh, sai a ce karbabbe ne ko ba karbabbe ba ne ba karbabbe ba ne ƙairo makbulin shine cewa ba karbabbe ba ne domin allah maɗaukakin sarki yana faɗa cikin wani hadisi kudusi banza allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa qala allah tabaraka wa ta'ala ana agna shuraka'i ana agna shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka wanda hadisi ne wanda imamu muslim ya fitar da shi a kitabu zuhd war raqa'iq kitabu zuhd war raqa'iq babu man ashraka fi amalihi ghairi Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace ni ne mawadata mawadatan wato ashuraka wanda za hada da ababen tarayya ni ne mafi wadata akan kowa duk wani wanda ya wani aiki da sunan nawa inji Allah ko yayi danni ya hada ni ni da waɗansu ababen tarayya ya haɗa ni da wani in ji Allah cikin wannan aiki Allah ya ce ranar tashin alkiyama sai in bashi da wanda ya shi yarin ina da su cewa ya je inda ladan su bashi don suna da ladan su bashi sannan wato muka fahimci mai zai iya rasa imaninsa da Allah da ranar lahira kamar munafiki kenan zai iya samun mai riya ya zama yana riya ba munafiki ba ne amma naqisul imani ne imaninsa wato tauyayye ne wani lokaci wato zai iya samun tawaya sakamakon riyarsa sannan muka fahimci riya ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ta shirkul asgar yar karamar shirka menene sa manzon Allah ya kira ta yar karamar shirka menene bambancin ta kenan da babbar shirka menene bambancin yar ƙaramar shirka da babbar shirka eh ita wannan rusa aiki take babbar shirka fa tana fitar da mutum daga musulunci bambancinta ita 'yan ƙaramar shirka aikin da irya kenan ita riya da aka kira ta a shirkun askar ya shirka aikin da aka yi aka yi riyan shi take rusawa amma waccan a shirkun al'akbar shi wato mukhrijun ne min almilla babbar shirka in ta taho tana fitar da mai ita ma daga musulunci kwata-kwata duk aikin da ya gona shekara ɗari nawa ne kuma ta ruguza shi kuma ta raba shi da musulunci kaga waccan wato gireda ce babba mai rusa gari ko ƙasa ko duniya shirka kenan ita kuma wannan iya aikin idan jiya an yi aiki ba a yi riya ba yau aka yi aka yi riya to ba za ta taɓa na jiya ba na yau ɗin da da ta shiga shi za ta taba an fahimta shine bambancin da aka kira ta wato shirkul asgar kenan sannan muka fahimci yadda ubangiji maɗaukakin sarki yake buga mana misali don mu fahimci abubuwa cikin mu da hankalinmu mu fahimci wato abubuwa yadda suke allah maɗaukakin sarki ya yi misalin aikin wanda ya ciyar ya cutar ko ya yi riya ya ce fa matsaluhu ka matsali safuwa ne misalin wannan mutumin kamar wata ƙatuwar bace wacce kura ta zo ainihin wato wato ta mamaye ta da ta mamaye ta wato aka yi ruwa sannan ruwan kuma aka wayi gari ya wanke wannan fata koma ba komai haka wato aikin meriya yake kasancewa sannan muka fahimci ubangiji maɗaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke wato kafirai ko waɗanda suke butulu ko wanda suka kangare wa Allah ko suka zama munafukai ko suka butulce wa ubangiji ko suka kafirce kwata-kwata ubangiji ya ce wallahu la yahdi kafiri domin Allah shine mai shirya sai ya ce kuma baya shiryar da mutanen da suke wato kafirai kamar yadda Allah maɗaukakin madaukakin sarki yake gaya manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi kai baka shiryar da wanda kake so sai dai Allah yana shiryar da wanda ya nufa kuma shine mafi sanin wanda suka dace da shirya ko shiryayyu cewa ashe alhidayatu biyadillahi shiriya tana hannun Allah in kana neman ta ka neme ta wajen Allah in kana nema wa wani ma ita nema masa wajen Allah ce Allah ka shirye wani Allah ka gyara zuciyar wani ko Allah ka shirye mu tare da wani ko Allah ka sa mu zama shiryayyu saboda shiryar tana hannun Allah shi ke shiryar wanda ya so ko ya nufa ya ga dama cikin bayin sana'a ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضيفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير نعم ثم قال الله تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مردات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير وبنجي سبحانه وتعالى القرآن إذا ما حكيكي ya wato ya wato alkur'ani yana zuwa da uslubin tarkibi da uslubin tarhib da uslubi wato na tsoratarwa da kuma na kwadaitarwa in allah ya faɗi sakamakon marasa sakamako ko rabon marasa rabo sai kuma allah ya faɗi rabon masu rabo ya faɗi sakamakon masu sakamako kamar yadda idan ya faɗi wato ɗan wuta da azabar wuta da sakamakonsu sai ka kuma kishiyoyinsu ya fi su ne 'yan aljanna ya kawo kuma irin sakamakonsu domin kai dan adam so ake karayu a tsakiya bainal tarqib wa tarhib tsakanin tsoro da kuma kwaɗayi kana tsoron azabar ubangiji kana kwaɗayin rahamar ubangiji ba a son kare jayar da ɗaya in kullum tsoro tsoro tsoro tsoro kake sai shaidan ya dinga ce ma a zu kai da Allah me ma za ka yi Allah ya maka gafara ai kai kawai ka gama ai kai ko baka za ta raba aljanna ba za ta baka ba kawai ka karasa haka kaga tsoro ya sa wato har ma wato kakan gare kafan ɗari in kuma kai kullum raja'i kake sa ai mu alhamdulillah ai mu alhamdulillah ai rahamar Allah ai Allah ya yi mana ai kaza ka kullum ji kake kai kawai tsakaninka da aljanna da kamar kamar da ka mutu ne da an dau makarar kama aljanna za a tsoma ta kullum haka kake ji to sai ka dinga jin ma komai ma ka dinga ganin shi ba wato ba matsala ba in laifi ne ba komai ba ne inda Allah gafurur rahim in laifi ne me ba komai bane ai Allah alhamdulillah yayi mana baiwa ai akwai aljanna akwai rasulullahi kaza kaza sai kai ta tabargaza ka saboda mi karin jayar da janibin wato wato raja'i kenan kullun jin ka kake kai kawai tsakanin kama da aljanna da ka mutu to me ma za ka yi ma ka ji shakku sai ka aikata ba daidai ba kana jin daidai ne ka yi abin da yake bai dace ba kana jin kai a wajen kama ba komai ba ne in aljanna ce ma ta samu ta to sai ka zama biyu a'a ka zama kana jin tsoro jin tsoron zai hana ka aikata laifi kana kwaɗayin rahama kwaɗayin rahaman zai sa ka neme ta kaga sai ka rayu a nan a tsaka-tsaki bainal khawfi warraja tsakanin tsoron azaba da kwaɗayin rahama idan mutuwa ta zo sanda mutuwa ta zo kuma sai ka rinjayar da janibin rahama ɗin ka kyautata zaton cewa in na haɗu da Allah ina kyautata zaton gafurin ne rahiman zai mun gafara sanda mutuwa ta zo sai ka rinjayar da janibin wato kwaɗayin fiye da janibin tsoron kenan amma sanda ake raye raye da rai da lafiya kowanne a zama ana tsakiya tsoron zai sa a nisanci laifi kwaɗayin rahamar zai sa aikata aikin da ake neman ta to shi yasa alkur'ani maɗaukakin sarki idan ya faɗi sakamakon fanɗararru garuru ko wanda suka yi abin da bai dace ba kuma sai ambaci sakamakon kishiyoyinsu can mun ji misalin wanda suka yi sadaka suka yi gori wanda suka yi sadaka da riya sai Allah ya ka su wanda suke yi dan Allah yabtaguna wajha Allah su ladan Allah kadai suke so ba kai da suka yi wa ba ba yabanka suke nema ba ba addu'a ka suke nema ba ba ka ba duk wannan bata gaban su ba ita suka kalla suka yi maka ba ba kusacin ka ko nisan ka ba ko dacewar ka duk wannan ba shi su Allah suke neman yayi musu ya ba su wannan shine Allah ya ce to wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah Allah ya ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu amma menene ibtira a mardatillah suna neman wato yardar Allah mardatullahi su yardar Allah suke so ba kai da suka baka ka yabe su ko ka ka yabe su ka zage su ko ka ka zage su ko ka ce sun ba shine a gaban su ba ba kai suka kalla suka yi ba Allah suka kalla suka yi ibtira a wajen la yardar Allah suke nema la yuriduna shay'an min hazihi duniya ba sa neman wato wani abu da suka yi don wannan sadaka don wato wani abu na duniya ba sa neman maduhu ba sa neman ri'asatu ba sa neman jahu ba sa neman yabo ba sa neman shugabanci ba sa neman martaba ko matsayi inna ma na bizalika mardatillahi azza wa jalla ita ce manufarsu ita ta sa suka yi ba yabo suke nema ba ba a faɗe su suke nema ba ba a ce masu yi suke nema ba ba a ce an duk wannan ba shi ba ne ko a ce ko kar a ce ba shi ne yake gabansu ba ba shi ya dame su ba sannan wata bitan min anfusihim sannan sanda suke yin abin ko suke bayar da abin itmi'nanan min anfusihim suna bayar da shi da nutsuwa da jin daɗi wato suna bayar da shi da jin daɗi wato cewa ba wato sun yi wato dan ko dan suna jin ciwo akwai sanda mutum zai ɗau wani abu ya bayar amma yana jin ciwon abin da ya bayar me yasa ya bayar amma ya zama dole bari ya bayar ko dan ka a a'a su son bayar zuciyarsu tana jin daɗin wato fiye da kai da suka bewa su sun fi ka jin daɗi in kai da suka bewa za ka ji daɗi to su sun fi ka jin daɗi da suka samu damar da suka baka tasbitan min anfusim suna yi da nutsuwa wato da nutsuwa ba wai suna yi da tunanin wato tsoron talauci ko ka a'a sun yi zuciyarsu a cikin nutsuwa a cikin jin daɗi kuma sun san Allah zai mayar musu kuma Allah zai ba su a duniya ya ƙara musu kuma a lahira akhira Allah ya ce to masalun misalin wannan ka masali jannatin kamar misalin wata katafariyar gona ce gona ce wacce ta haɗa duk abin da ake so a kira gona gona tana da shi da bishiyoyin itace na kayan marmari da dabinai da kaza kaza watin sannan wannan gona tana kan wani guri a kan tudu take ba a rami take ba da an yi ruwa ya gangaro zai cike ta ya lalata abin da aka shuka ya lalata gonar a tana kan wani tudu kuma tudun ba mai tauri bane. ne ƙasar mai dausayi ce tana makanun murtafin saboda mi aka ce bi rabwatin tana kan gona ce wacce take kan tudu kenan yanzu akwai bambanci tsakanin gonar da take kan tudu da kuma gonar da take cikin kwari ko a cikin rami akwai bambanci ko babu to me ye bambancin eh? Eh? ta kan tudu ta fi me in ya gangare fa bata samu ba sai ya koma kwari eh, za ta iya raya ta za ta iya kashe ta in ambaliyar ba ta zo ba ta kan tudu to amfaninta ta kan tudu sai aka ce amfaninta a shamsu wal hawa rana da kuma iska yana taimakawa amfanin gona ya banya ta yi kyau yanzu da za ka gwada in kana da ɗaki ka je cikin ɗaki ka shuka gero ko dawa ko duk wani abu da zai zangar ni ya fidda kai kuma ka kula da shi ka sa masa taki ka ba shi ruwa amma a daki yake lana ba ta dukansa yaya sakamakonsa zai kai eh zai mutu ba zai mutu ba zai da ta yin tsayi amma ba zai fidda kai ba zai ta yin tsayi ko ya fidda kai ba zai fidda kwaya ba saboda kuma ko ya fidda kwayar kuma ba za ta nuna ta amfani ba saboda mi eh? ba rana ba iska ba farin wata duk waɗannan suna da wasu abubuwa da suke taimaka wa shuka ta samu wato 'ya'ya masu nagarta masu kyau in aka yi shuka wurin da babu waɗannan abubuwan babu iska babu rana babu wato hasken wata to shukar ba za ta yi amfani ba duk yacce wato za a yi kula da ita ko a yi mata tanadin da za a ce an yi shuka mai kyau to sai ya zama wannan gona Allah ce bi wata. lokacin tana kan tudu saboda kaga rana tana haska ta kenan tana samun wadatacciyar rana sannan kuma wato iska tana kadata tana samun wadatacciyar iska sannan wannan gona da take a dausayi mai kyau a kan tudu sai allah ce a saba hawa bilu sai aka wani ruwa wato irin ruwan da za a ce mamakon ruwa ko ruwa da bakin kwarya sai ya sauka kanta da ta tashi bayan da 'ya'ya Allah ya ce fa'atat hadi ifaini da ta tashi ba da amfanin gona sai ta bayar da dobil ɗin gona irin ta in ba irin wannan gurin take ba wato ba za ta ba sai an haɗa bita ta ba da amfanin da ɗaya ita ta bayar an fahimta cewa amfanin da ta bayar sai ta ninka dobil ɗin da da ba a wannan yanayin take ba amfanin rabi za ta bayar amma sai ta ba da dobin ɗinsa saboda da abin da gagun dausayi ne gagun kan tudu ne ga wadatacciyar rana ga wadatacciyar iska ga kuma ya samu ruwa wadatacce ai sai ta ba da amfanin ta dobin kenan sai Allah ya ce to falam eh, fa'in lam yusibha wabilun fatal sai ce to ita wannan gona tare da wurin da take dausayi ne mai kyau akan tudu akwai rana akwai akwai iska sai zama kuma bata samu mamakon ruwa ba sai Allah ya ce to fatallun duk da haka sai ta kai ko da yayyafa ko da raba ko da yayyafa ko da raba sai ta dai ba da amfaninta saboda yanayin gun tana wurin yabanya mai kyau sai ta ba da amfanin da wato wata gonar mai ta ba a yanayin wannan wuri ba ba za ta bayar ba sai Allah ce to wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikata ma'ana waccan gona wannan gona da Allah ya misali wanda ya ba da dukiyarsa fi sabilillahi ya yi taimako ya yi agaji shi ba don riya ba ba don ayaba ba ba don a faɗa ba ba don a ci an gode ba don kaza kaza duk babu wannan aniyarsa ya yi ibtira a waci ne neman yadda Allah yake shine mai waccan gona da Allah zai ninninka masa kamar yanayin waccan gona da aka baka misali wannan ma'ana ba wato misalai ne da suke zuwa cikin alkur'ani shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu nazzala ahsan alhadisi sai ya ce kitaban mutashabihan masani Allah shi ne saukar da mafi kyan magana ahsanul hadisi, mafi kyan zance mafi kyan labari mafi kyan magana mafi gaskiyar magana mafi adalcin magana mafi daidan magana mafi kyan hukunci shine alkur'ani shi yasa Allah ya kira shi ah, ahsanul hadisi sai ce kitaban ya ambace shi da na kira wani katafaren littafi sai ya ce mutashabihan masani mai kamar juna sau biyu ma'ana eh, alƙur'ani ma'ana bayanai suna maimaituwa kenan a cikinsa yadda aka maimaita wancan aka ambaci bayanin wanda ya riya ya kaza ya kaza ya rasa kuma sai aka ambaci kishiyarsa kawai kamar an maimaita bayanin ne amma da fenti iri daban-daban ka gani ɗakin da ginin da aikin da shi ne amma akwai bambancin fenti sau bambancin niyya da kuma bambancin wato yadda aka yi sannan muka fahimci alƙur'ani alkur'ani maɗaukakin sarki yana ambatar irin wannan misalai daban-daban ya ambaci 'yan wuta da maka da sifofinsu da misalansu da ayyukansu da sakamakonsu haka ya ambaci 'yan aljanna da sifarsu da ayyukansu da sakamakonsu haka ya ambaci wato ma'abuta ikhlasi da sifarsu da ayyukansu da sakamakonsu haka yake ambatan masu riya da sifarsu da ayyukansu da wato sakamakonsu haka alkur'ani yake na sannan yana daga cikin wato hikimomi na alkur'ani da yake tafiya wato da mutum wato cikin wancan yanayi da muka sani yana nuna maka kullum kai ka zama a seti kake a tsakiya kake kar ka zama a gefe kada ka zama a ƙarshe duk za ka iya wato faɗawa rami ka zama a tsakiya sai aka nuna maka wato a'a ka zama mai haufu kuma ka zama mai raja'u kana mai jin tsoron azabar Allah kana mai kwaɗayin rahamar Allah jin tsoron azabar Allah zai hana ka aikata saban Allah kwaɗayin rahamar Allah zai sa ka aikata wato abin da za ka nemi rahamar Allah amma ka rajayar da ɗai kai kawai tsoro tsoro tsoro kai ɗan wuta ne ma kai kawai kaza kaza sai ma ka daina komai to me za ka yi kama wahala wahala ka bata lokacinka kaza kaza me ma za ka Allah ya maka gafara Ka ga shi kenan sai ka narke ka kare a lalace wal iyazu billah in kuma ka janibin wato ai kai kaza kaza kawai kai ai tsakaninka da aljanna kamar ma ka mutu da ka mutu ne kaza kaza sai kuma wanda ya baka ka ta faɗa ma cikin kurakurai ba za ka gyara ba kada ganin kanka kai dan aljanna ne maghfuru lahu ne an yi maka gafara ga ƙatar rawanin rahama a kanka to kuma me za ka zo ka yi ma wanda wanda wanda ma za a ce ma ka kwaɗayi ka nemi rahamar ko ka kai kwaɗayinta ai kamar kana da ita ne a jiho. ai kai shi kenan ai Allah ya gafarta maka sai dai wasu su yi kuka kai ka wuce to ka ganin ma sai ka faɗa rami sai kai ta banda kai ta kurakurai kana jin cewa ai kai ka samu gafara ubangiji amma in kana tsakiya kusan kullum wannan tsakiyar za ta baka ka dinga seti ma'ana kana tuki kenan akan kwanta baka sauke tayo hanyoyi biyu ba baka kuma shiga tsakiyar hanya ba tsakiyar hanya za ka iya haɗuwa da wani wanda ka ara hannunsa kaga karan ba zai kyau ba in ka koma gefe ka sauka ka haƙo bakin shaldar kwalta za ka iya faɗawa rami ko ku zazzabe ko ka kife kaga amma in kana tsakiya fasiti inda doka ta ware maka ka tafi kaga wancan baka hau masa hanyarsa ba ba za ku yi gaba da gaba ba wannan kuma baka sauka ka faɗa cikin shalda da za ka faɗa rami ba ko wata gabar da za ta sa tayar ka ta yanke ko ka ɓare ki ɗaya haka alƙur'ani yake tarbiyya yake koyarwa lokaci ya kwa ko sai mu tsaya nan alhamdulillah sai lokaci na ga muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a rayuwa ga baki ɗaya to na abu. bismillah normal ina samun ƙarin bayani akan wannan ayar wawalin lazi na kuma fita wa bai aidihin kuma ya kulu na hada min indillah fawailun lillazi na baka na aka yi fassara isa ne na harasu ne oh, to to a je a nemi abin da kasin din ko sidin ko me fawailul a bani ma abin da bahaushe yake ce bani ko azaba ko halaka ya tabbata ga mutumin da zai rubuta littafi kamar wannan asali sifa ce ɗabi'a ce ta yahudawa ba yahude zai rubuta abin da yake so zai ɗau dama a daura a hannun malaman take almajirai babu a hannu saɓanin wato a bambanci tsakanin al'ummar musulmi littafi alƙur'ani yana hannun malaman musulmi yana hannun wajen almajiransu kuma ba wanda ya sai ƙara shi ko ya rage shi ita kuma a taura a wajen malaman wato yahuda take su almajiran babu ita a hannunsu sannan suna iya ƙara abin da suke so cikinta su rage abin da suke so ko su rufe abin da ba san so ko su fitowa da abin da yake ba ko kuma su karanta aya su bata wata fassara daban ko ka yi taɓar gaza ko kana son ka yi tabargaza sai ka zo ka samu malamin ba yahudi sai ka ce wallahi kaza kaza ke son in yi sai ku yi tsada da shi sai ka biya shi eh to wannan gaskiya za a maka fatawa amma tana buƙatar sai an ba da rabin miliyan sai ku daidaita a rabin miliyan ko kwata miliyan sai ya ɗauko littafin sai ya karanta ayar sai maka wani bigi bagiro in ma karanta ayar daidai sai maka wata fassara irin yacce kake so irin yacce kake so ko kuma ka je ma ka aiwatar ka yi taɓargazarka kawai ka zo ka ce wallahi wani ɗan wani ɗan alheri ne na ga ya zo to kuma abubuwan dai akwai ɗan matsi dai haka na gade zai wuce shine na shiga dai ɗan abubuwan dai an ɗan dai samu ɗan alherin babu laifi duk da dai abin da aka yi ba daidai ba ne yaya kenan sai ka biya shi nan ma in ka biya shi sai ya shiga sai ya ɗauko satifiket ɗin gafara sai ya rubuta sai ya baka sai ya ɗauko ruwan inabi sai rubuta sai ɗauko sai ya baka ka sha sai ka biya shi shikenan an maka gafara gafaran ma ga certificate na an baka sannan duk waɗannan irin abin da suke da littafin attaura kenan su ƙara su jirkita su yi fatawa yacce kake suke so ko abin da kake so su yi maka inda ka biya da kuma su in ka shigo kuma cikin musulunci akwai malaman da za su rubuta abu la'alla da sunan addini amma da za ka kalli abin ka karanta shi kwata-kwata ya saba addini ya saba shari'a babu wata aya ko ingantaccen hadisi ko maganar sahabi da take goyon bayan abin sannan ya ce addini ne falala ce aikin lada ne ya ɗora mutane su yi ta yi to da ire-iren waɗannan da wanda zai zo ya ce a'a zai baka ainihin wato yanzu ka yi sabon shago babu kaso somomi kana son a tattaro maka somomi sai ka zo sai ka ka abin sadaka sai a rubuta maka fa jama'a hum jama'a sai a baka karataya ka ta ratayawa ka sha ta sha da sauransu da irin wannan ko kuma ka kai wai kamar mutanen ƙauyen mutum zai je ya kai dabbarsa kasuwa bari ya kai a taya in ya je yanzu nawa wata zai dawo ta ɗan ƙara kwana biyu za ta ƙara kuɗi sai ya je ya dawo ba a taya ba sai ya je wajen malam sai ya ɗan ba abin sadaka sai aka rubuta masa falan ma a taya eh, eh, kaga kaga falan ma a taya ba a taya irin tasu ta hausa take nufi ba lokacin da suka zo su biyu allah yake nufi shi kuma mai sai da ita a taya wannan kuma ya kai kasuwa hajar ba a sayar ba ya dawo ba a sayar ba ya koma an saya ba a sayar ba ya dawo an ƙi saya yana son ma ya rabu abin ya zama abin da bahaushe ke ci ya zame masa gwaiwa so yake sayar ko nawa an ƙi saya sai zo ya samu malam sai a rubuta masa sayas ba za a ƙarasa ba sayas eh to in ya sha wannan sai ko aka ya daura in ya je to wai sai ya sayar ka gani eh ko kuma mace ce ga ta can tana nakuda an ka kai ta asibiti kwana biyu uku tana ta faman nakuda sai a zo wajen malam sai ya rubuta ya kharuju min baini sulub fadin sai ya daure ta dan kaga wannan ba shine manufar wannan ba ka gani ba shine manufar wannan abubuwa da aka maida ayar alqur'ani ba kaga amma an maida alqur'anin an hausanta fitar da shi an mai da shi wato yaren hausa mutum mutum ne cikin sai yake ciwo har aka zo aka rubuta masa lalabi fi badanihi ila yau yawmi yuba asura tunda an ce badanihi cikin sa kenan wato Allah yana bayanin annabi Yunusa ya zauna cikin zai zauna cikin wato cikin kifi da bai tasbihi Allah ya fitar da shi ba kuma can shi da ba na Allah bane da Allah ya mayar masa da cikin kifi ya zame masa kabari sai aka mai da shi lalabi safi batinihi maganin ciwon ciki to ka ga idan ka tattaro irin wannan sai ka ce fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi ka tattaro wancan yahuda da masu irin waɗannan abubuwa sai su ne Allah ya ce bani ya tabbata ga wanda za su rubuta littafi ko su rubuta wani abu daga wajensu su ce hadha min indillahi ai wannan daga wajen Allah yake ko a rubuta wani abu a baka a ce ko wanda ya sha ko wanda ya rataya e zai zai zai yi zai man kataba haza haza ya ji kamalan kasiran bi iznillahi ai za ka samu duk ire-iren waɗannan da sauransu to duk waɗannan abubuwa ne fawailun lillazina yaktubuna alkitab da sauransu babu lokaci ta kunshi wannan Allahu ta'ala a alawa tausayin sai ko muna roƙon allah subhanahu wata'ala ta'ala ya mana jagoranci ya sa mu gama lafiya da ba mu ilimi mai amfani ya amfanar da mu duniyar mu da lahirar mu ya iya mana da duk abin da ya fi ƙarfinmu ya ka mana taimako da agaji daga wajensa subhanahu wa ta'ala ya ba lafiya da zaman lafiya wannan jiha tamu da ƙasa baki ɗaya allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda afina afu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin